assalamu alaikum ni dai dan Allah ko da ban haɗu da shi ba ko da ban ji muryar shi ba ni dai wannan saƙon nashi ne dan Allah ka tura mai yaji da fatan yana nan lafiya to saƙon dan Allah ka tura mai ina mai addu'a kullum Allah ya raba shi da sharrin maƙiya da sharrin munafukai da mahassada duk wanda suke so su ga ya faɗi ko wani abin ya tozarta a duniya insha Allahu sai dai su ga ci gaban shi la ilaha illallahu Allahu akbar la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallahu adada raddahu la ilaha illallahu zinata arshihi la ilaha illallahu adada mala'ikatihi la ilaha illallah adada kalqihi la ilaha illallahu min aswa la ilaha illallah min asmawatihi la ilaha illallah min al'arshihi la ilaha illallah min amma in sha Allah Allah sai ya raba shi sai ya kare shi da shirin maƙiya da mahasada don Allah ka tura mai yaji ina mai fatan alkari Allah ine santa shi da duk wani shirin da yake tun duk wani munafiki da mai shar duk wanda ba da tsakani da Allah yake zaune da shi ba ya ubangiji Allah ya raba shi da shi wanda yake ƙaunar shi tsakanin da Allah Allah ya ƙara kusanto duk wani sharri da zai kusanto ubangiji Allah ya nisanta shi da shi duk wani alkhairi Allah ya ɗaukaka shi ya ƙara ɗaukaka shi ya raba shi da sharrin mutum da sharrin aljan da sharrin munafukai da duk wani tugu da ake yada, don Allah ka tura mai ina mai fatan alkhairi